أشهد أن لا فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلف منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قام قوما عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون إلى العفو عن المسكين والإرضاء عن زوجته والتدافي عن هفوته والتغافل عن عثرته واحتمال سقطته من أدب الصفات وأمثل الكرامات قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله ايضا والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون وقال والذين إذا أصابهم الفضل هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عظم الأمور وقال في معرض الحديث عن الطلاق وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن قريبا فلكما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده مقتضى النكاح وأن وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل غيركم إلا الله بما تعملون بصير وقال الله تعالى على بكر الصديق رضي الله عنه في كلمة بنت ابنته الصديقة رضي الله عنها فقال تعالى ولا يستلق بالفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وفي معنى حديثه تعالى عن القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالعنف والحزن بالحزن من للسن والجروح كفار ومن تصدق به فهو كفار الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وهكذا شرع الله الخطاب لعقله ولدعو إلى العقل بفضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت فلكة الكلمات وما زاد الله عبدا بعقله إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه أخرجه مسلم وروى أحمد وروى أحمد أن أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم في مظلمه ويبقي عنها لله عز وجل إلا عرض الله به فقط وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كما وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كما إلا زاده الله بها قيلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين كفروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن لنا دنيانا اللهم أحسن لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعلني عن الموتى رحمة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين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 إن الصبر إلا الغضب والحلم إلا الزعل والعفو إلا الإساءة مرتبة عالية لا يقدر على الوصول إليها إلا الصابرون المهتدون وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس هذه الخصال أصدق ممارسة وأتمها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديثه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح أخرجه البخاري وهذا تقديم لقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ربا قليل القلب لانفضوا من حولك وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قاتلة إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه بشيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله ويستقبل لله عز وجل رواه مسلم ويقول عن ويقول عن رضي الله عنه خلفت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف ولا لم منعت ولا انا منعت اخرجه البخاري وابو داود وعن وعند عبد الله والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كم نعفو عن الخالق فطرت ثم عاد عليه الكلام فطرت فلما كانت الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة عباد الله الأول أفضل الصفح الأمر يا عباد الله لإخوانكم وأصدقائكم وأزواجكم وخلفكم وأبنائكم وسائر الناس أجمعين تعاونوا فيما بينكم وتجاوزوا عمن أساء إليكم ابتغاء لوجه الله ورغبة فيما عند الله من الثواب. الله أكبر. قبل shakka daga cikin sifofi waɗanda suke na mutanen kwarai mutanen yake waɗanda Allah ya yaba musu su ne mutane wanda suke iya kauce kai daga kan da ake azare su mutane da suke yin yafiya mutane waɗanda suke iya jure mota, ko rashin kirki da wani yanzu waɗanda sifofi na da cikin sifofi na mutanen kwarai wanda suke jarra Allah yana cewa Su yi gaggawa zuwa ga neman gaba da neman wata aljanna ne fadin tambayi da kana wanda Allah ya tanaji da masu rahama su ne waɗanda suke ciyar da ciyar su ta da suke cikin wadana da za ta ce cikin gunci waɗanda ke iya kaɗi ya fi waɗanda suke wata ne makon Allah ya yi babu shakka Allah yana kaunar masu kudura Allah ya sake cewa waɗanda suke guje wa manyan kuka da albasha sannan kuma idan suka yi ko ya yi da su Allah ya ce su ne waɗanda idan wani ta'addanci ya rike su to suka ne wuce mako a wurin Allah ya wuce suka da kuma wannan kamar yadda mutanen Makka musulmi suka yi auren zuwa su Allah ya ce babu shakka sakamakon duk wani ne shi ne a saka wa mutum da abin da shi ba zai mishi ya da yin mummuna wanda ku yi abuwa ya yi rangwani ya kawo da rai to ladan wannan abubuwa da wasu da kawai da shi yana gurin Allah ba ya su wani su tare wanda kuma yadda ya fi taimakon Allah bayan Allah da ke shi waɗannan ba ka da wani abu da za ka su da shi waɗanda za a tuka su ne waɗanda suke cutar da mutane suke da su suke kaɗin shi a bayan kasa waɗanda suna cikin azaba mai rai amma wanda ya yi abubuwa ya yi gaba waɗanda suna mabauta Allah ya nuna magana a kan rabuwar aure tsakanin miji da mata duk da yanayi ne na rashin jituwa ke kawo yabo amma sai da Allah ya yi magana kan muhimmancin abuwa da yake sun kun saki mata waɗanda ba su kare mutuwa a ranar ko da ko an batar musu sadaki to a ba su rabin sadaki ko kuma kwakwar da dai sai idan kun yi abuwa kuma musu sadaki duka ko kuma waɗanda ke wakilcin su ko wani yanzu sun في أول يجب مصر يجب الله يجب kada ku manta da wani ku sani cewa wanda ya yi abuwa da ya fi kusa da yanzu tsoron Allah wanda ya yi su na ya farfana na ya faru ne na gida da ya fi kusa da yanzu tsoron Allah Allah ya yi kar ku manta da abin da ke kankanin ku da mutunci da yawa da dai Allah yana da yanzu abin da ke yau sannan da Allah ma da Allah yake zance yake magana da ina wani

wanda suka yi kaura don Allah ko manya masu darajar da wadata ku dinga abubuwa da kau da ko din ba wa san Allah ya gafarta muku za ku zubar ne bayan ko Allah bai gafara ne ke rama yana gwada yake cewa dan sai muna son Allah ya gafarta dan sarki ya kawar wannan ayyukan wato sai da aka yi sannan Allah ya nuna magana a kan matsala ce wato ramuwa da rikita ko rauni Kuma wanda aka ji masa wani ainihin wato rauni a kafarsa Allah ya ce mun rubuta wa bani Isra'ila a cikin littafin mun ta musu cewa wanda ya fi rai a kashe shi wanda ya fasa wani ko a fasa shi. wanda ya fasa wani hanci a fasa shi. wanda ya kira kunnen wani a cire shi wanda ya kira hakorin wani a cire shi sauran rauni kuma a auna daidai abin da aka yi mutum ne a kai sai Allah ya amma wanda ya yi sadaka da haƙƙi da wanda ya kai bayanai zai zama mishi kafara da gobe shi ba da nufin gwargwadon abin da ya yi gwargwadon da gobe da za a yi wanda zai yi mishi abin da aka yi gaba ba mu shiga wani an gani don gwamnati albarka waɗannan ayoyi da ya yi suna nuni zuwa fiye da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta iya bashin wato zalincin da aka yi saboda aka yi amma kuma ya kwaɗai ta daga mutane zuwa da su afuwa saboda abin da su afuwa na da annabi kuma su kusa, a cikin hadisin da liman muslim ya ne ke cewa sadaka ba ta rage nan sannan kuma Allah ba ya ƙara wa bawa kowai idan bawa ya wa ɗan uwansa bawa abubuwa ke da wata sannan kuma wanda shi kan da bai a gaba Allah sai Allah ya kallabe a cikin wata riwaya قال الإمام أحمد بن محمد daga sahabi abu hurairah radiyallahu anhu ibn abi tabbataki ya na ya abubuwa guda uku gaskiya ne babu wani bawa abu na farko babu wani bawa da za a cutar da shi sai ya da shi ya kauce da kuma ya yi haka don Allah ba sai Allah ruwan da ta'ala ya tsaga shi ya bashi ba babu wani bawa wanda babu wani bawa wanda zai buɗe wa kai kofar kyauta domin tsarin zumunci da ɗan uwansa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi wadata a cikin amma babu wani bawa da zai buɗe wa kai kofar roƙo da ba zuba na abun mutane da duk da ya tara ya samu shi ma abin hannun shi yawa ba sai Allah ya jarabce shi da ƙara mishi karancin wadata abin kirki a kuma za ka yi Allah ya faɗa ba ta yi ɗaya ka yi ƙoƙari ka ture mummuna ta hanyar aikawa da kyautawa idan kana haka mutum ba da gaba da kai sai wa yake yin wasu ita ta kusa amma wannan abu ba mai iya za ku za sai wanda ya haƙuri sai wanda kuma Allah ya ba shi ƙwaƙwarar don ba masu albarka shi haƙuri ne kamar da muka ambata da kuma kauda kai da abubuwa abubuwa ne masu wahalar da موضوع الجنيه يبقى مدرسة الشريعة الشيطان من محمد صلى الله عليه وسلم كلمة أي كتبير إلى وقت الناس إلى وقت الناس على الجنيه البلد المتقام في جبال الأمان صلى الله عليه وآله وسلم وما الله يمتلك في آية الهيبة هو الذي يكوش الفرد والذي يوم سمو يتيم أشكك أصدرا ومشكك ba ya mai da mummuna da ɗaukar da mummuna amma ya kasance yana yin akwa ko ya kawai bukari ne da wannan wanda ya hadisi yana tattara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya cewa saboda rahmar da Allah ya yi maka ta zama mai sauki da taushin arziki zuwa ga mutane da ka kasance mai tsanani wanda yake da sauƙaunin zuciya a cikin garin wanda ya faru. Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salatu wasallam bai taɓa daga hannun sa yayin da yake bai taɓa buka matar aure ko wani yaro biya ko mai da yake a cikin sa bai taɓa daga hannun sa yayin ko ba sai yin a wajen yaki da jihadi da zargana Allah kuma bai taɓa cewa bari ga wani ya yi wani abu na shi mutum bari ya rama sai dai idan an taɓa wani daga cikin harkokin Allah annabi ba a rufe domin ya yi kokar ramawa Allah wannan hakki na shiga ka kawo shi an san mali shi ke bani labari game da kan da ɗauke da kawo masu gari na yi wa mutum Allah ko ba da zama aiki a gidansa hidimar shekara goma a tsawon shekara goma nan da kai bai taɓa ce min kai Allah wannan abu da ko kuma ya ce min kai da ya sa kai haka ko ya ce min kai da ya sa kai haka tsawon shekara kuma ba za a ta da shi shi a cikin wani hadisi na liman wa guda guda sai da imam da bayan shi da sace daga tsakanin ya da yawa da ya amma kafa kuma da fara da da shi da mai cewa wata rana wata ci ya rubuta da Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan mutum wannan mutum ya rubuta Allah sau nawa ya kamata ya yi wa yaron gidana ko almajirin gidana ko kai aiki a gidana to ya kamata ku sha wani ba za mu san da shi wannan su ya kara zai wannan da shi ba za mu san da shi a karo da uku ka da shi ka yafe mu ne hidima a gidanka ka yafe wa almajirinka ka yi abubuwa da ke shara a ka. ko ke gari a gidanka ko a shiga ka yi masa hawa a rana ɗaya yi tsawon sarari ya bayi Allah zai ƙoƙarin zama cikin abubuwa da sunan ka tattalin da ɗan da abokan da matan da mazajen da yara masu aiki da gidajen ko ofisoshi ko ma'aikatu da tsakanin da dukkan da sauran mutane babu shakka wanda ke faruwa za ka yi kyau za ka kau da kai ne za ka yi abubuwa ne da rahoto da niyyar kana da neman abin da ke gurin Allah da lada da niyyar fatan samu ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa wanda ya amma mun da Allah shi وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين كلنا وأصلح ذاك بيننا وأعلنا سبل السلام وأجعلنا في الظلمات اليمين وجنبنا الفواحش وما تعلمنا وغضبا وبارك لنا في أسماعنا وأخطائنا وأمورنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم إنا نعوذ بك من الموت والذنوب ومن كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولو